ajma'in wa ba'du yau muna hudu ko hudu ne ga watan jumada asani hijira 1434 wanda ya zo daidai da biyar ko hudu shi ma hudu ga watan hudu miladiya 2014 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasar shama'il muhammadiyya wannan shine karatun na nawa 30 31 a satin da ya gabata mun shiga babin da yake magana a kan zancen annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da waka mun karanta hadisin da ya gwada annabi sallallahu alaihi wasallama ya tamassalu bi shi'ir bin rawaha manzo Allah yana kwatanta baitin abdullahi bin rawaha yana faɗa wanda mun yi bayanin cewa ijma'an manzo Allah ba mawaki bane wannan babu kokonto a ciki haka na alqur'ani ba waka bane don haka kasancewa manzan Allah ya kwaikwayi baiti ɗaya daga cikin baitika na wani mawaki ya sa a ce mai mawaki kamar yadda dan mutum ya yi baiti ɗaya koda da karan kanshi yanzu ka ɗau biro da karan kanka ka dage ka wasa kwakwalwarka ka rubuta baiti ɗaya da hausa ko da larabci ko da turanci ba ya sa a ce maka mawaki da haka dan manzan Allah ya yi baiti ɗaya ko ya yi tamassul ya tamassalu baitan wannan ba zai sa a ce manzan Allah ya zama mawaki ba za mu tashi kan hadisin jundub قال المصنف رحمه الله تعالى عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي أنكر أودك جندب ابن سفيان البجلي آه البجلي نسبة إذواك قبيلة سزام قمالا قصي أسا بجلي بفتح الباء والجيم نسبة إلى قبيلة Akwai أقول قبيلة ناكرة Bujaila. to albajali nisba ce zuwa ga wannan kabilar kamar yanzu kai a ce ma alhausawi ƙara ya ce saba hajarun usbu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani dutse ya sami ɗan yatsan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ɗan yatsan ta yi jini ma'ana ɗan yatsan ya fitar da jini faƙal sai manza Allah ya ce hal anti illa usbu'in da miti ke ba komai ba ne face ɗan yatsa ne da jini ya fita daga jikin shi wa fi sabilillahi ma kuma abin da ya same ki akan tabarkin Allah ne ma'ana kamar manza Allah yana da cewa ba ba damuwa dan ɗan yatsa ya fitar da jini saboda Allah wannan ba wani abu ne ɗan yatsa ne kaɗai ya fitar da jini shine ma'anar hal anti illa usbu'in da miti wa fi sabilillahi ma anan zamu ga kun ga wannan ya zo ala sigatin rajas kamar baiti ne na waka to amma nan ba zai sa ce manzo Allah mawaki ne, wannan manzo Allah ya faɗa da ko anan wasu malami suka ce asalin wannan baitin ma na Abdullahi bin Rawaha ne wasu suka ce na al ne kamar yadda malamai suka yi sabani wasu suka ce a'a ba na shi bane na wani ne daban ma'ana manzan Allah ya ɗauko shi ne ya maimaita ba manzan Allah bane yi shi da karan kanshi amma dai mahallin shahid nan ya nuna ba laifi dan mutum ya faɗi wani baiki na waka wanda babu batsa a ciki babu wani abin da shari'a ta haramta ba laifi don ka faɗa dan ka haddace wannan kalmomi na waƙe din babu wani abu a ciki a anan asaba hajarun isba'a a riwaya a cikin sayyid bukhari ta zo manzon Allah yayi tuntube ne ma'ana yayi tuntube da dutse wasu malamai suka ce abin su biyu ya faru Usman da suka ce babu magana sau biyu wannan dai riwaya ita ce waccan ma'ana dai a wacce riwaya ta gwada cewa manzan Allah tuntube wannan kuma ta gwada da yi tuntuben sai dutsen ya ji wa manzan Allah ciwo a ɗan yatsa labarin usbo shi hamza ɗin hamza ɗin ta osbo tana da loga guda uku musallasa ce ko kai mata fataha ko kasara ko damma ita ma ba'u ɗin ta usbo ita ma tana da lugha guda uku ko kai mata fataha ko kasara ko damma in ka ce uku so uku zai baka nawa tara da haka wannan labazin kaɗe yana da lugha tara wani zai ce ya uku so uku in ka ɗauki harafin hamza ɗin kai mai kasara sai ka zo ba'un ɗin sai ka yi wa ba'un ɗin fataha ko kasara ko damma ka ce isbo ya zama mata damma kenan ba'un ɗin ko sai ka ce isba ka kai mata fata kenan sai ka ce isbe kaga kai kaga hamza din bawun din ka kai da da luga guda uku kaga uku kenan sai ka zo hamza din sai ka mata fataha sai nan ma ka sake yin wancan guda uku din kaga ya baka shida kenan sai ka zo ba'un hamza din sai kai mata damma bawun din ita ma sai ka mata luga uku kaga tara kenan suka ce kuma akwai cikon luga ta goma da aka dai wanda dai yana dauka a larabci shi yasa suka ce da wuya mutum ya kuskure wajen faɗan wannan lafazin in ka ce isbe yi in ka ce usbo yi in ka ce asba yi da yadda ka faɗa yayi da wuya kai kuskure wajen faɗin shi anil bara ibn azib an karɓo daga bara ibn azib qala yace qala lahu rajulun wani mutum ya ce masa a farartum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya aba umara ya kai abu umara kun gudu kun bar annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la wallah sai ce a'a na rantsi da Allah ma walla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai juya da baya ba walakin walla sara'anun nasi sai dai mutane masu gaggawa su ne suka juya talaqqathum hawazin bin nabli kabila hawazin ta tare su da yayin da suka zo suka yi gaba mutane masu gaggawa da suke gaba sai kabila hawazin suka tare su bin nabli da masu da kibau suka dinga harbo musu kibau sai suka juya da baya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala baghlatihi alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan taguwarsa yana kan alfadararsa wa abu subyan bin al-haris bin abd al-muttalib abu subyan ibn al-haris ibn abd al-muttalib akhidhun bili jamiha yana rike da ragamar taguwar annabi din ragamar alfadara annabi din wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib manzo Allah yana cewa ni ne annabi ba ƙarya a ciki ni ne dan abdul muttalib wannan hadisi ya zo daga bara ibn azib bara wasu na cewa barra'u barra'u kuskure ne yadda sunan yake ra'un din ba a yi mata shadda anil bara'i bi takhfifir ra bara ibn azib ɗaya ne daga cikin manya-manyan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi yana cikin muslim yana cikin bukhari yana cikin sunan na ibn maja yana cewa qala lahu rajulun wani mutum ya cewa bara anan ba a gaya mana wani mutum bane ba a gaya mana sunan shi ba sun ce da yana cikin qais qabilatu qais sai yake cewa a farartu ma'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya aba umara shin ya kai abu umara kun gudu kun bar annabi sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya a cikin sayyid bukhari ya aba umara atawallaita yawma hunain kai ka gudu ranar yakin hunain kun ga anan kamar na tambayar bara kai ka gudu ranar yakin hunain ka ba da baya faqala sai bara ne ake wa alkunya da abu umara wannan mutum yana cewa kun gudu kun ban manzan Allah ko kai ka gudu ka bar manzan Allah sai ce la wallahi a'a na rantsi da Allah a riwayar bukhari amma ana fa ashhadu ala annabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yuwal haka bara ya bashi amsa ni dai na rantsi da Allah manzan Allah bai juya baya ba anan kuma sai ce la wallahi na rantsi da Allah ma walla rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai bada baya ba to anan tambaye da yayi kun gudu ba cewa yayi manzon Allah ya gudu ba to amma me yasa bara me ko yace ba mu gudu ba sai yace manzon Allah bai gudu ba me hikimar saboda eh <laughs> shi ya san ya gudu suka ce hikimar tunda manzon Allah bai gudu ba to sahabbai ba za su tafi gaba ɗaya ba ko za su tabi ko za su rage ma dama manzan Allah na nan Shi ne imamun nau'i yake cewa hazal jawab alladhi ajaba bihi al-bara'u radiyallahu anhu min badi'il adadi yaje imamun nau'i ce wannan amsa da bara'u ya bayar tana daga cikin kyakkyawar amsa da nuna kwarewa wajen iya jawabi li'anna taqdir al-kalami domin yadda magana take farartum kullukum gaba ɗayan ku kun gudu kamar shi mai tambaya na cewa duk kun gudu sai fa yaqtadi anna nabi sallallahu alaihi wasallam wafaqahum fi zalika sai zama kamar manzo Allah ma ya shiga kenan sai bara fa qala bara sai bara yace la wallahi ma farra rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a manzon Allah bai gudu ba walakin jama'atun min sahaba hara jara lahum kaza wa kaza amma dai wasu daga cikin sahabbai su ne aka yi bara akan su ma'ana a tambayar kamar shi bara yana so nuna masa cewa manzan Allah shi bai ja da baya ba bai gudu ba sai dai wasu walakin walla sara'anun nasi sara'anun nasi zama ga malam ya samu na nan ba ai 245 mun ga wurin sai ce ai awailuhum mutanen farko farko wa akhifa'uhum wanda ba su da nauyi akhifa anan ana nufin wanda ba sa dauke da kaya mai nauyi Allah ya ce infiru thiqalan wa khifafan wasu fassara cikin fassara da aka yi shafaf shine ku tafi kuna tare da kaya ko ba kwa tare da kaya kuna tare da makami ko ba kwa tare da makami wasu ka ce kalan jama'a wa sifaban ɗaiɗaiku da dai sauran bayanai da malamai suka yi amma ana abin da ake nufi wa sifa'uhum wanda ba su da nauyi tare da su waɗannan su suka gudu shine ne ce walakin walla sara'anun nas waɗannan sara'anun nas su ne a gaba lokacin da aka zo za a yi za a buga a yakin hunain ne abin ya faru yakin hunain musulmai su dubu goma sha biyu ne har ma lokacin suna ganin saboda yawansu to sun fi karfin yau a ce nasara a kansu wa yau ma hunainin idza ajabatkum kasratukum falam an kum shai'a. wa za daqat ba sun ma wallaitun? Wudubirin. sun ma an thumma anzala Allahu sakinatahu ko ala rasulihi wa ala muminina to dan haka yawan su yasa wasu ke ganin cewa ai yau sun fi karfin kowa sai Allah ya jarrabe su har wasu daga cikin suka gudu to lokacin da waɗannan suke gaba suka zo akwai kabila hawazin kabila hawazin ita ce ta jagorancin yakin ba ita bace kaɗai a yakin dan su kuma kafirai a lokacin suna da yawa amma kafiran ma sun tsorata da musulmai to amma da musulmai suka tumbaro sai zama waɗannan sara'anun nas wanda suke gaba gaba da suka bara ganin kibau na faɗowa sai suka juya baya to su ne wanda bara yake nufi talaqathum hawazin kabila hawazin ta ta ta tinkare su bin nabli da da da kibau hawazin shine kabilatun mashhura kabila ce shahararriya bi shiddati sahab ta kware wajen harba mashi la takadu taqdi sihabuhu har ma ya zama da wuya kaga dan kabila hawazin yayi harbi bai samu ba inda ya auna sai ya samu to zaka da suka tinkari waɗannan da masu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala baghlati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan alfadarar shi anan me yasa ya kawo wannan suka ce hikimar da yasa manzo Allah ya hawo bagla bagla alfadara kaga yadda alfadari zai yi gudu ba kamar yadda doki zai yi ba ko ba haka ba doki zai fi gudu to me hikimar da yasa manzo Allah ya hawo alfadara shi ne imamun nawawi ya faɗa mana ya ce al-ulama'u rukubu sallallahu alaihi wasallam al-baghla fi mawtin al-harbi wa inda ishtidadin nasi huwa an-nihaya fi shaja'ati was-sabati imam an-nawawi cikin sharhi sahih muslim babu shi a littafin kuke dubawa yana cikin sharhi sahih muslim imam an-nawawi yake cewa manzon Allah ya hau bagla a lokacin yaki lokacin da mutane ke cikin tsanani don ya nuna kai matuka wajen jarintaka kun gada manzan Allah ya hau doki shi wasu iya cewa da amma je yakin guduwa zai yi gashi nan doki shi ka karfa ne to amma kowa ya san wannan bagala ba ta gudu kamar doki sai manzan Allah ya hau bagala kamar yanzu a je yaki ne ka hau raƙumi raƙumi yana gudu amma kun san in ya ware ba yadda doki zai tafi da kai kai cikin sauki ba in ba ka saba raƙumi faɗuwa za ka yi ko tseren raƙumi da ake zamu ga ba mutane kai galiban da kasashen laraba suna yin tsira da raƙuma amma in ka lura su za ga ba mutum akai saboda gudun da yake inda mutum akai zai iya fadowa to sai za a je yaki sai kawo raƙumi kana kwamanda alama cewa ba za a gudu ba kenan tun daga shi kawo dabbar da ba za ta iya taimaka maka wajen guduwa ba domin za Allah ya wannan ne saboda jaruntaka wali annahu aidan yakunu mu'tamadan dan kuma manzo Allah ya zama inda sahabbai za su zo su dawo su fake yarji'ul muslimuna ilaihi inda musulmai za su koma fakewa wa tatma'innu qulubuhum bihi su samu nutsuwa da manzon Allah wa bi makanihi da matsayin manzon Allah sai imamin nawawi ce malamai suka ce wa inna ma fa'ala hadha amdan manzon Allah da gangan ya wannan dabba din dan me il wa illa faqad kana lahu sallallahu alaihi wasallama afrasun ma'ruf ma'ruba manzon Allah yana da dawakai sanannu da sai manzon Allah ya hauduki da haka da gangan ya wannan manzon Allah ya hau wannan ne idan ya nuna ba gudu ba ja da baya bari in karanta mana kissa cikin sahihi muslim kusan abin da ya faru manzon Allah bai ja da baya ba hadisin a cikin sahihi muslim babu gazwatul hunain babu gazwatul hunain a riwayar daga Abbas a daga Abbas ibn Abdul Muttalib faffan manzon Allah yace shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma hunain yace na halacci yakin hunain tare da manzon Allah فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه يجي نيدا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب sai muka lazumci manzan Allah ba mu kyara manzan Allah ba dai inda yabi muna muna muna bin shi suka ce shi a Abbas shi a Abu Sufyan yana rike da mahayin dabba din likaba kuka ce sunan shi ko abinda ake taka a hau shi kuma Abbas yana rike da ragamar abar linzaminta manzo Allah kuma yana kai yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala baghlatin lahu bayda'a yana kan wata taguwa tashi shi fara kun ga dadin hada ruwayoyi kun ga an ga mana kalanta ahada halahu farwatu ibn nufasatul juzami farwa shine ya bashi kyautarta falamma taqal muslimuna wal kuffaru yayin da musulmai da kafirai aka haɗu wallan na muslimuna mudbirina sai musulmi suka juya ba suka gudu kamar yadda Allah ya cike faɗa cikin alkur'ani fadar fika rasulullah sallallahu alaihi wasallama yarkudu baghlatahu qabila qibala al-kuffar sai shi kuma manzon Allah ya saki linzamin a bar shedu shi kafirai din su wadancan suna guduwa manzon Allah yana dusar su qala abbas abbas ya ce wa ana akhizun bi lijami baghlati rasulullah sallallahu alaihi wasallama akuffuha yace ni kuma na rike ragamar taguwar ragama alfadaran manzon Allah ina rike ta iradata Allah tusriya dan kada ta gaggawa ta kai shi inda kafirai suke da haka shi yana rike ta shi kuma manzon Allah tiliya saki ragamar wa Abu Sufyan akhidhun bi rikabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan kuma yana rike da mayin manzon Allah inda ake taka a haudan badin fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ai Abbas nadi ashabas samura sai manzon Allah ya ce kai Abbas kirawo sahabban nan wanda suka yi mu baya a karkashin bishiya sulhun hudaybiya a karkashin bishiya kai mu baya aiko da qad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara to sai manzo Allah ce kira mun waɗannan sahabban fa qala abbas sai abbas ya ce wa kana rajulan sayyidan mutun ne mai murya fa qultu bi a'la sauti sai daga murya sai ce aina ashabu samura ina ma abutan bishiyan nan samura nau'i ne na bishiya ina ma abota bishiya kale ce fa wallahi laka anna atfatuhum hina sami'u sauti atfatul baqari ala auladiha yanzu dai shi zai jawo shi yace wallahi da suka ji muryata da suka tumfaro inda nake yadda saniya tana tumfara in yi kuka shi haka duk suka tinkaro inda nake faƙaru suka ce ya labbaika ya labbaika ya labbaika sai suka amsa kira qala yace faqatalu wal kufara sai yaki yarin cabi tsakanin su da kafirai wadda'watu bil ansari yaqulun ana ta kira cikin mutanen Madina ana ya ma'ashar al ansar ya ma'ashar al ansar ana kiran adawo adawo ana ta dawowa qala sun ba qusirat da'awa ala bani al haris ibn al sai aka da ana kiran bani haris ibn al khazraj fa suna ta ya bani al haris ibn al ya bani al haris ibn al فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها في من ذا الله دغا وين شاكن تاغون شاكن البدرشي yana leƙawa sai manzo Allah ce haza hina hamiyal watis yanzu yaki yarin sabi yaki yayi tsanani thumma akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasayan sai manzo Allah ya debo tsakankwani farama bihinna wujuhal kufar sai jefi fuskar kafirai da su thumma qala yace ihzamu wa rabbi muhammad ko kuma in hazamu wa rabbi muhammad sun riga sun karye an gama da suna rantsi da ubangijin muhammad Imamin nau ya ce nan mu'jiza ce guda biyu na farko mu'jiza khabariya manzo Allah yana ba da labari cewa sun riga sun karye sannan abu na biyu mu'jiza kauliya shine fadar da manzon Allah yi ma'ana manzo Allah na ba da labarin abin da gashi ya faru kuma manzo Allah na faɗa ya ce fazahabtu an zuru ya ce abbas ya ce sai na tafi in duba fa'izal kitalo ala hay'ati sai ga shirin yana nan yadda ake sai ma ara yadda ni nake gani ma'ana da ji manzo Allah ce an karya su sai ce bari in duba yana duba sai ga ayyaki ana na ana bugawa yace qala fa wallahi ma huwa illa arramahum bi hasatihi ai manzo Allah na jeba wannan tsakon kwanin fa ma ziltu ara haddahum kalilan yace sai na daga ganin karfin su yana raguwa yana raguwa wa amruhum mudbiran suna ta ja da baya ya ce sai daga an karya su din kamar yadda manzan Allah ya faɗa to wannan shi ne abin da ya faru a takaice to a nan ne wannan ya ce wa Abu Sufyan Abu Sufyan ibn al-Haris wannan Abu Sufyan ɗin ɗan faffan annabi ne saboda sunan baban shi al-Haris sunan kakan shi Abdul Muttalib ya sunan kakan manzan Allah Abdul Muttalib Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib abu sufyan ibn al-haris ibn abdul muttalib an gane ko da haka dan faffan annabi ne baban wannan abu sufyan din faffa ne ga annabi akhidun bil jami'a yana rike da ragamar taguwa annabi wa rasulullahi yaqulu manzo Allah na ce ana annabiyyu la kadhib ne ne annabi babu ƙarya ana ibn abdul muttalib ne ne dan abdul muttalib wannan kun ga manzo Allah ya bade shi ala sigati rajaz kamar rajazi ne amma suka ce manzan Allah ya faɗa duk da haka ba za mu ci manzan Allah mawaki ba amma da ya nuna halaccin ka ambato wasu waƙe anan manzan Allah ce anan nabiyyu la Kazib sai ce anabnu abdul muttalib me yasa jingina kan shiga abdul muttalib saboda shi ya rene shi shi aka san shi da shi kun san manzan Allah mahaifinsa tun yana ciki mahaifinsa ya rasu ya tashi a gurin tun yana dan shekara takwas ya koma gurin kakan shi sai suka ce to ya dangana kan shi ga abdul muttalib saboda abdul muttalib shahararre ne cikin larabawa kuma kowa ya san yadda suke da manzon Allah wasu suka ce a'a saboda shaja'ar abdul muttalib shi ma mutum ne mai jaruntaka kowa ya san shi da haka sai manzo Allah ya danganta kanshi zuwa gare cewa ni ne fa dan wane wanda ya nuna a gurin yaki ba laifi ka ce ni ne dan wane ka ce ni ne sadauki dan sadauki sayyidina ali bin abi talib yana cewa ana allazi sammatni ummi haidara ni ne mahaifiyata ta kira ni da zaki a gurin yaki ya fito yana cewa ana allazi sammatni ummi haidara haidar shine zaki da haka babu laifi dan mutun ya buga manzo Allah yana cewa ana annabi ni ne annabi la kazi babu ƙarya ana anas na annan nabi sallallahu alaihi wasallama da khala makka an karbo daga anas yace manzo Allah ya shiga makka fi umratul qada a umratul qada suka ce wanda yi bayan sulhun hudaybiya wa ibn rawaha abdullahi ibn rawaha yamshi baina yadayhi yana tafiya gaban manzon Allah wa huwa yana cewa khallu banil kuffara kuffari an sabili al yawma nadribkum ala tanzili darban yuzilu al hama an makili wa yuzhilu al khalila an khalili manzon Allah ya shiga garin Makka ranar umratul qada kusan da manzo Allah ya zo zai yi hajji sulhu biya sai suka hana shi suka ce koma shekara mai zuwa ya dawo to da manzo Allah ya dawo wannan umara ce to ita ce umratul qaza da manzo Allah ya dawo ya shiga garin makka ibn rawaha yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi ibn rawaha sai yake yin waƙe na cewa khallu banil kufari an sabili ya ko kafirai ku kauce ku ba manzan Allah hanya al-yawma yau nadribkum za mu dake ku ala tanzilihi akan abin da aka sauka na alkur'ani ya ce nadribkum bawun din an mata sukuni da darurati shi'r darban za mu dake ku duka yuzilu alhama an maqilihi dukan da zai raba kai da gangan jiki alhama shine kamar kai maqil gangan jiki amma asalin kalmar maqil daga qala ne qala yaqilu qailulatan ma'ana yin bacci na rana shine qala yaqilu yana yin baccin rana qailula baccin rana to anan an maqilihi suka ce ai in ka kwanta bacci kana samun nutsuwa to haka kai yana samun nutsuwa idan yana jikin gangan jiki da haka abin da yake nabi zamu da ke ku mu raba kanku da gangan jikinku wa yuzhilul khalil dukan da zai razana masoyi an khalilihi gabarin masoyin shi kamar yana yana yana razanar da kafirai kenan ko faqala lahu umar sai sai jina umar ya ce yabna rawaha ya kai dan rawaha baina yanayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gaban manzo Allah kake yin waka wa fi kuma cikin haramin Allah ta kole shi'ir kake yin waka sai jina umar ya motsa kenan Yaya manzo Allah yana tafiya kana mai waka kuma a cikin harami in ya ce harami yana da cikin garin Makka inda yake harami ne faƙada sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ce khalli anhu ya umara kyale shi ya kai umar falahiya asra'u fihim min nadhin nabli wannan waka ta fi saurin shiga fiye da mashi da za a harba a cikin kafirai ma'ana yadda suke jin ta kamar mashi ne wanda yake shige shi soke soke su haka suke jin wannan waka din da aka kyale su wannan waka din lazari ya gare su ma'ana hasara ce gare su wanda ya nuna mana ashe halaccin yin waka wadda babu munanan kalmomi a cikinta kuma tana da kyawawan ma'ana abdullahi bin rawaha kamar yadda muka faɗa mawaƙi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma waƙoƙi da yake masu ma'ana a cikin addinin musulunci yana cewa fi na rasulullahi ya tulu kitabahu kaɗan daga cikin waƙen shi kenan Fi na rasulullahi ya tulu kitabahu idan shakka ma'arufin min alfajiri sati'u a ranar huda maza Allah ya gwada mana shari'a بعد العمى فقلوبنا به موقنات عن ما قال قائل واقعوا yace manzo Allah ya gwada mana shari'a bayan makanta kuma mun yi imani da abinda من Allah ya faɗa zai faru yayi waƙoƙi masu kyau yana yaban annabi sallallahu alaihi kana iya samun diwanin shi an Jabir bin Samura kala an karɓo daga Jabir ibn Samura Allah ya kara masa yarda yace jalastu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama aksara min mi'ati marra na zauna da manzan Allah fiye da sau ɗari fiye da sau ɗari ya zauna tare da manzan Allah ka san wannan ai gaba wa kana ashabu ta tanashadu da shi'ira sabon manzan Allah suna yin waƙe tsakanin su wa yatazakaruna ya amina amril jahiliya suna tuno irin abubuwan jahiliya irin kamar yanzu ka zauna kana turo waƙoƙi irin wanda aka yi na da sai suke turo irin waɗannan waƙoƙi wa huwa tun. alhali manzan Allah ya yi shiru wa rubba ma tabassama ma'ahu wani sa'in manzan Allah sai ya dariya ya nuna abin da suke babu laifi ashe yanzu nan ka haddace yan baitocin ka kana ja babu laifi a ciki matukar dai babu batsa a ciki babu sabawa Allah a ciki musamman akwai baitoci masu kyau na mawaka waɗanda akwai wa'azi a ciki in ka ɗauki infiraji kun san da a ƙasa wasu da yawa sun haddace infiraji za a ga akwai yadda akwai yan kurakurai a ciki wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam amma akwai betoci masu daɗi da in kana karanta sai ka ce wannan bawan Allah Allah ya bashi hikima na ɗan ɗebo muku su betoci yake cewa me yasa ka yawaita homa an san homa ai alfahari da jeje da kai me yasa ka yawaita homa ko tuwo da fura da nama wai su ne suka saka alfahari ko ado da asho da laima bar ta sallah ko iqama ba kama iya yi da fatiha ba ma'ana ko fatiha baka iya ba kana tinkaho kana jin kai wani abu ne kaga da yawa daga cikin masu hali wasu aka suke yace tun da sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi ka zaka san sa alwala da wanka tun ba akai tun ba tun ba akai ga aiko ma mala'ika ba ka san tauhidi ka san sallah ka san alwala tun ba aiko ma mala'ika ba gashi ka tozarta kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran da ka mutu sai a kai ka da tubar da ba za ta yi ban bakwai ba ko dubun miliyan ne da kai ka ci ka sha ka yi taiba ka mace kabari ya karba ka rube tsutsa ta sharba yanzu me yafi kyau ka zaba in ba farali da nafila ba yana yana da baitoci masu kyau irin wannan yan biraji da haka yana da kyau mutum ya siya ya dinga karantawa haka nan in ka ɗauki ba aqilu aliyu shi ma mawaki ne na Hausa yana da littafi fasaha aqiliya shi ma za ka karanta ka ji daɗi ka ji wannan waka da yawan ilimi qulun qulu fit abudun qule Ƙalau na ƙale ƙalubale ka ce cika cici meye abin da ke yaɗo kuma dunkule ya watsi ya barbazu tattare da rasa gashi a mulmule ya ce kaɗan ka ture zuciya da ilmu ake kalubale dama wakar ta ilimi ce ma'ana ka dan ka ture zuciya da ilmu ake kalubale abin da ya kyautu da mu mu yi muhimmatun kar mu kashan shangale haka da yi waƙoƙi zuwa waka sai da yar gagara wa san yadda waka take da daɗi yana sibata ta waka da yawa yan daudu daga yana sibata ɗabi'unsu da halayensu to irin waɗannan duk ba laifi da mutum ya haddace ya iya an amr bin sharid an abihi qala kuntu ridfan nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace ina bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam fa anshadtuhu mi'ata qafiyatin min qawli umayyah bin abi sal yace sai ne wa manzon Allah waka baiti ɗari qafiya yana nufin baiti ɗari daga waƙar umayya ibn abi saltis saqafi wannan cikin mutanen jahiliya ne duk da ya riski musulunci amma bai musulunta ba sai dai mutum ne mai hikima kuma abin mamaki ba ya shan giya ba baya bautar gumaka kuma in ka ji waƙen shi za ka ji tauhidi yana kan fikira ka je yana magana Allah bai haifa ba a haife shi ba kuma shi ne abin bautawa to irin wannan waƙen wannan sahabi ya dinga zauna yana karantawa manzan Allah kullama an shattuhu baitan duk lokacin da nayi manzan Allah wani baiti qala li annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce min ihi qaro mun kara mun shine ihi malam ya ce ai zidni hatta an shattu mi'a har sai da na mai baiti ɗari ya ani baitan fa qala annabi sallallahu alaihi sai manzo Allah ce in ka da la yuslim wallahi dab yake da musulunta ya kuce musulunta amma Allah bai kaddara mai musulunci ba yadda waƙar da tauhidi da komai wani sa'in zaka ji mutum yana maganganu masu kyau fitira ce halitta ce halitta ce shi yasa hatta irin turawa na yamma da ake ganin waɗanda ba musulmi ba za a karanta littafin suka ga abuwa masu kyau masu kyau da hikima da fasaha to wannan kan fitira ce da Allah ya dace dan adam akai shi yasa malamai suke cewa ko kuma kamar da hadisi ya gwada shi musulunci yana dace da fitira in mutum yana kan wannan fitira ba a canza shi ba da musulunci ya zo ya same ta sai ya karɓi musulunci din iyaye ne suke canza mutum tarbiya ce take mai da mutum ya zama wani abu daban amma in yana kan fitirar shi to za ga kuma baya da musulunci ya zo sai ya gane ana aisha ta qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yarda kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da uli Hassan ibn Sabit minbaran fil masjid yana sanya wa Hassan ibn Sabit mimbar a masallaci ya qumu alaihi kaima yana tsayawa kan mimbarin shi Hassan ya tsaya kan mimbarin yufakhiru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana yin alfahari dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama aw qala ko yace yunafihu an rasulillah yana kare manzan Allah yunafihu ay yudafihu wa yaqulu manzon Allah yana cewa inna Allah ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki yu'ayyidu hassana bi ruhil qudus yana karfafa san da mala'ika jibrilu saboda yadda yake kare manzon Allah ma yunafihu aw yufakhiru an rasulillah matakar yana alfahari ko yana kare annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya karfafa shi da ma'ana mala'ika jibrilu wanda ya gwada mana kenan babu laifi ai wake da zai ba mutane zuciya ko ya ja hankalin zuwa ga addini da haka yana da kyau mawaƙan mu masu hikima fi waƙe masu kyau waɗanda za a dinga karantar da yara a cikin makarantu mu ƙarasa wannan babi din sai mu tsaya kan shi babu ma ja'a fi kalami rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi samar babin da yazo yake magana hirar manzon Allah cikin hirar dare as-samar shine hira ta dare wannan hadisi da malaika bai inganta ba amma hadisi a cikin bukhari manzon Allah baya son hira bayan sallar isha ya karanta ta yana ki kuma ya kamar yadda manzo Allah baya son bacci gabanin sallar isha suka ce amma in hirar ta ilimi ce karatu ne muzakara alqur'ani kake ko hadisi ko ilimi ko wani mai amfani babu laifi amma irin hirar da mutum zai zauna din nan a majalisa a yi mai kyau mara kyau wannan babu kyau abin da ya je kwanta bacci amma in za ka yi muzakara karatu babu laifi wani hadisi da zamu karanta bai inganta ba ana aisha ta kalat haddasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata lailatin nisa'ahu hadisan wata rana manzan Allah ya baiwa matan shi wani hadisi wani labari da daddare shine mahallin shahi wa qalat min minhunna sai wata mace cikin matan ta ce ka annal hadisa hadisu khurafa wannan labarin kamar labarin khurafa fa sai manzo Allah ce atadruna ma kurafa kun san meye khurafa inna khurafata kana rajulan min uzara kurafa mutum ne dan ƙabila uzara kabila ce a Yaman asarat aljannu fil jahiliya aljanu suka kama shi a zamanin jahiliya fa ka safihim daharan yaje dade a gurin aljanu sun maradduhu ila al suka dare shi cikin mutane fa kana yuhaddisu an-nas bima ra'a fihim min al aad sai yake bada labarin abun ban mamaki da ya gano cikin aljanu ka zauna cikin aljanu dole ga abun ban mamaki ba halitta suka ke bada ta isa mamaki bare kuma za ga abuwa na daban-daban to sai yake ta bada labari irin abuwan da yake gani na mamaki fa qala nas to duk wanda yazo yana bada labarin abuwa na ban mamaki sai a ce hadisu kurafa irin labarin kurafa ne to har daga ba ma abin ya zama in kana bala labari na shirme sai a ce haza hadisu kurafa sai a ce khurafat to wannan mata ta ce wa labarin manzo Allah ka annal hadisa hadisu kurafa sai malamai suka ce ita anan ta kamanta hadisin manzo Allah da na kurafa ne a babin ban mamaki ba babin cewa karya ba ne an gane ko dan idan ta ɗauke shi a matsayin kamar karya to ya zama kuma kafirci kenan wanda ita anan tana nufin a'a labari ne mai ban mamaki kuma dai uwa uba ma hadisin bai inganta ba kamar yadda malam yayi mana bayani cikin sanadin shi akwai mujalid ibn sa'id sannan walaysa bil qawi da hadisi ne da'if bai inganta ba ina ganin anan ya kamata mu tsaya rana ikiyoyin Allah kai mu dare da lafiya za mu karanta hadisin ummi zar abin yake daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk